قال رب إن قومي كذبون النبي نوح ya ce yana mai roƙon Ubangijinsa, ya Ubangijina, hakika mutane na sun ƙareta ni, ba su gaskata ni cikin abin da na zo musu da shi daga wurinka ba.